nakan yi nasiha a wannan masallaci masha Allah so a nan ne na zauna abu da kuma galibi duk wanda yake nema na a nan ne zai same ni har Allah ya kaddara lokacin da na samu aiki da ma'aikatar da ke jikin masallacin kasancewar masallacin ya tsakanin ma'aikatu ne na gwamnati hmm. federal ministry of powers and housing federal ministry of environment sannan sai masallacin sai housing department a ah. cultural council ah. so a nan ne galibi duk wanda yake neman na abu da zai samu na wajen eh, ka magale a wurin da yake ana ake samun na shayi mai kauri <laughs> so wato bayan aiki da kake yi na gwamnati ko kafin ka fara aikin gwamnati a matsayin ka na malamin alkur'ani na san ba mamaki ne bi ka yi wato karantarwa wurare daban-daban eh, so da yawa akwai wato wani dana da na kai wata makaranta a ofa so gashi kuma ana nuna mana lokaci yayi amma idan muka dawo hutun takaitaccen lokaci za mu ɗora daga inda muka tsaya masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta mu mai albarka ta manara tv hamma da masu sauraron mu a manara rediyo hira muke yi tare da wannan wato matashin malami kuma ɗaya daga cikin wato hafizan alkur'ani mai girma a wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bidiya wai kamata sunna gashi lokaci ya yi sa idan muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya nake cewa a ci gaba da kallon manara tv don kyakkyawar rayuwa mai albarka shirin bakon ma a yau kenan kuka saurara tare da musa hassan isa allah ya saka musu da alkhairi muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a madadin injiniyan da ya sadar da ku muhammad nora nagarta inda na kasance tare da ku Ahmad Salis Ahmad nake cewa Allah Ubangiji ya zaba mana shugabanni na gari Manara Radio International in kyakkyawar rayuwa mai albarka.